godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau asabar muna ashirin da uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da hudu da talatin da uku ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da yau sha ɗaya ga watan takwas miladiya dubu biyu da a jiya mun tsaya karshen suratun najmi ko a yau za mu ɗora farkon suratun kamar Suratun kamar ita ce sura ta hamsin da hudu a lissafin surori daga sama zuwa ƙasa wannan tana da wato sura ce makiya illa wasu ayoyi kaɗan cikinta da wasu malamai suka ce sun saukan da wato a madina hamsin wa hamsuna aya ayoyin ta da biyar ne wa mawdu'un rahi abin da take karantarwa shine a ayat rusuli wa mu'jizatihim al-kubra wato ambatan ayoyi na manzanni sannan da mu'jizoji nasu manya-manya wanda wato ainihin abin da ake so a nuna cewa mu'jiza wacce Allah ya ba annabawa ce abin da babu mai iya sha da ita dukkan mujizoji da aka ba su mujizar da aka ba ta da kuma ta shafe su ta fi girma domin ita mujiza kista bakiciya a tashin kiyama mujizar su zuwa wani lokaci ne kowane annabi an bar shi wani abu da zai kalubalanci iya al'ummarsa na wannan zamani amma ita ta manzo sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani mojizarsa tana nan har tashin kiyama ga garbado ne ba wanda ya ce kamar shi ko ba wanda ya ke canza shi wannan tura abin da kike karantarwa kenan da Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله ملو كتبت اقتربت الساعة وانشق القمر وتنزو كتب ساكن قياما يا قصنجو وانشق القمر ثم وتايا تاجي وإن يروا آية سوكا زري إذا سوكا وتا آية daga cikin ayoyin Allah ana nufin mu'jiza kenan ya ƙorezu sai su duba baya maimakon su imani sun nemi abin a kawo masu kuma ya zo maimakon su imani ya ori sai su juya baya su jirgin wa ya ƙulu su ce sahirin musamman wannan sihiri ne mai ƙarfi wannan sihiri ne da wamanne wanda baya gushewa a wata zabu sai su karyata wata ba'u ahwa ahun su bi soye-soyen katansu. kowane al'amari وكل أمر مستقر قوانا الأمر a واتو من ثبتني na أدن دين zai الذي ثبت da alkhairinsa, wanda kuma ya yi wani abu na sharri to Allah zai tabbatar a sharrinsa wannan tura kamar yadda muka ji tana bayanin mu'jizoji na manzanni da za a yi mana bayani da kuma wato ainihin abin da ya shafi hayoyi na ubangiji da kai mu manzanni Allah ya ce karbatin sa'ati ma'ana karbatin kiyama kenan kiyama kusa kusanto wan shaqqal qamar daga cikin alamomin kusanto wata wata babbar alama daga cikin alamomin tashin kiyama ta faru shi wata ya dari biyu wasu malaman suka ce kamar a ce wancan al'amaru wato tara mace sa'a domin sai an fara samun alamomin tashin kiyama suna ita kuma ta kasance wata baya dare ya tsage saboda haka alamar sa'a ta kusa kenan kun gane da kyau amma shi larabci dama a tsarin sa ta iya gabatar da wata magana da wato ainihin a jinkirtar da ita kila shi ne mafi tsarin magana amma sai fara gabatar da ita don wata hikima ko don wani wata manufa ta musamman kamar na da aka yi karbaci sa'a aka ma fara nuna za a fata gabatu ta kusanto saboda aka wani shakkar amur wata ya tsage an gane da kyau ko kuma alama daga cikin alamomin tashin kyama ya faru saboda haka kenan tashin siyama ya kusanto duk wanda ake yi ina so dai a nuna mana irin azanci da fasaha ta Alƙur'ani mai girma ko gane da kyau malam ya kawo abin da malaman tafsiri suka fari cikin tafsiransu wajen fassara mana in shakka al'amarin ne ma'anar shi wato in falaka wato fakatai ala abi qubaisin wa ƙwa'alƙi'an ayatan lahu wato wannan wata ya dare biyu ya zama ɗaya farin nasa yana kan dutsen nan na wanda ake kira shi jabalu abi wato kubai wanda malaman tarihi suke cewa shine jabalu safa sannan kuma jabalu an shi yake cewa jabalu marwa wata ya jare ya zama ɗaya akan wancan dutse ɗaya akan wancan dutse ayatan lahu sallallahu alaihi wa sallam din ya zama aya ce da cikin ayoyin da aka baiwa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin mu'jiza a lokacin da al'ummar su suka nemi a masa hakan kuma yi dan domin a nuna wannan manzon Allah ne wala yaltafatu ila ma naqalahu al-ahad min al-udud ba za a karkata zuwa ga abinda wasu daga cikin malamai na hadisi suka tafi akan wato kin da wannan magana na wata ya dare ba fa innal in shaqqa bi makka lallai wata ya dare a garin makka huwa zahiru tanzil wannan shine zahirin nasi zahirin aya zahirin alqur'ani wala yulzamu an yastawi nasu fihi ba za a lizinta cewa dole duk mutane sun daidaita gaba ɗayansu sun yadda akan wannan ayar ba da annahu ayatu ayatul layliya aya ce ta dare abin da ya faru ya faru ne da daddare wasu na bakki ba lallai sun gani ba rashin ganin su ba zai kora abin da qur'ani ya tabbatar ba annabi ke tabbatar ta zama mu'jiza ga manzo an gane da kyau aya ce Allah ya soke da ta cikin dare wasu suna bacci ba su gani ba to ashe ba magana a ce dole duk mutanen makka sai sun gani da wanda ma su ba a makka su ba wa annaha kanat باستدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى عند التهدي آية wato da ta kasance ga manzo addu'a ce da annabi ya roƙi wato Allah madaukaki ya ba wannan ainihin abinda da kafirai suka nema ya faɗin inda kifi annabi kuma Allah ya amsa masa domin su zama kalubalanta a gare su kalubale gare su sun nemi a kuma an yi za ku yi imanin ko ba za ku ba an gane da shi. wa ƙarfi ilu ai tambaya annabi suka yi ƙala da abin ya faru sai annabi ya ce masu ishidu ku shaida abin da kuke neman shi ya faru malam ya ce rawahu shekhani wato imamul bukari da muslim sun rawaito wannan maganar da ya takaita ta musamman kalmar wato ishidu ina na'am a nan wani shi eh, ibn kasir ya kawo ruwayoyi da yawa na hadisi wanda suke karin bayani a kan wannan maganar a zuwa wannan mu'jiza daga cikin mu'jizozi da aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam ruwaye daban-daban akwai ruwayar bukhari akwai ta muslim imam ahmad da sauransu da gaskiya akwai wato ainihin ruwaya ta wato ainihin rubayar mujahid zuwa ga abdullahi dan abbas da kuma abdullahi bin umar Allah ya kara masa yarda wajen fassara ikrabatu sa'atu wa saqar qamar qala yace wa qad kana zalika ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya kasance a zamanin manzo ne sallallahu alaihi wa sallam in shakka falqataini wata ya dare kashi biyu ko ya dare dare biyu falqatun wato min dunin jabali wa hulqatun min khalfil jabal ya zama ɗaya ɓangaren yana ainihin kan dutse ɗin ɗayan kuma bayan dutse ɗin kamar wannan ruwaya tana nuna ba dai akan duwatsun ɗaya akan dutse ɗaya kuma a bayan dutse وقال nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu mashhad annabi yake ya ubangiji ka shaida. wannan haka musulun ya yi wannan ruwaya ɗin akwai wata ruwayar ta ainihin abdullahi dan mas'ud hana yake cewa in shakka al-qamar ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi qaini wata ya dare a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya dare darewa biyu hatta nazaru ilai har su wanda suka gani din suka ganshi قال wa sallam صلى الله عليه وسلم اشهدوا الذي يتمسك shaida. haka رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة wannan wato ainihin kaɗan daga cikin ruwayoyi kenan wanda aka kawo wanda suke nuna lallai wannan al'amari ya faru da aya mun ji da hadisan da suke cikin bukhari cikin muslim da sauran littattafai wanda suka nuna wannan abu ya faru kuma a makka sannan a kan dutse ko kuma wato duwatsu biyu kamar yadda wata ruwa ɗin ta nuna an gane da kyau sannan maganar kore wannan da taso ba inda mun ji gashi nasi ya tabbatar ayati alqur'ani sannan kuma da kuma wato hadisai ingantattu na manzo sallallahu alaihi wa sallam ina fata yan uwa su gane to sai Allah ya ce wa in yarau ayatan wato su kafirai kenan in su shiga wata aya ana nufin mu'jizatan lahu sallallahu alaihi wa sallam sai ga wata mu'jiza ta manzo sallallahu da aka bashi wato ya udu sai su bijire mata maimakon su sallama su imani sai kuma su kara kankarewa da gokewa wa ya yaqulu sai su ce hada sihrun mustamir wannan kuma wani sihiri ne wato mustamir ma'ana kauri min al ko kuma wato al-quwwa aw da'imun kalmar mustamir malaman tafsiri su mai fassara shi, wato ainihin shirin mustanir bayan mun yi zomin rako wajen bayanin wa jibirin da aka ce ma abokin ƙarfi zomin rashin fassawa to kalmar jirraɗi ita ce a nan wasu malaman suka ce wato ainihin suka ce shirin mustanir wannan shiri ne mai ƙarfi wasu malaman suka ta daga istinra'i ne haza sihirun mustamir ma'anar shi sihirun da'imun wannan sihiri ne dai wanda ya saba yake mana shi ne ana idan mu ne ya sai muka ga ga wata da fasu ya dani ga wata ɗaya ya fasu ya dani kun gane da kyau maimakon ne su suka nema ba in dai shi annabi ne gaske ne to wata na kafa gari ya fasu ya dani kun gane da kyau to maimakon su karɓa ba su karɓa ba sai suka ƙara fankarewa? suka ƙara taurin kai wa kazzabun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam suka karyata annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tabu ahwa'ahum suka bi soyin soyin zakatan su fil batili a wannan bandar da suke yi shi ne kafirci da gojiya a kan Allah Allah ya ce wa kullum amrin min alkhairi wa sharri mustaqim kowane fa al'amari na alkhairi da wanda ya alkhairin da kuma na sharri dukkan su mutaqin ba na ji ahadihi fil jannati aw nar tabbatacce ne ga ahalin wannan al'amarin na alkhairi Allah ya tabbata da shi shine sani aljanna haka nan mustaqirrin tabbatacce ne ga ahalin sharrin da suke wa kansu sharri Allah zai tabbata masu da sharrin su gobe dama ita ce wuta Allah ya kare shi ne a dunkule sai Allah ya ce wai ainihin wato ainihin wa kullu amrin mustaqim tabbatacce ne kowane al'amari sun ne doje sun ki ba ji an yi sun nemi aya an ba su sun kafin kan abin da suke na inkarin manzancin manzo to shi kenan wa kullu amrin mustaqim an gane da kyau me Allah ya ce ولقد جاءهم من الأنباء بشر حكمة بالغة فما تغني النجوم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الساع يقول الكافرون هذا يوم عسير نعم الله في الشرك ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حقيقة daga cikin laburra ko kuma labarai na abin da yake akwai gargaɗi mai tsanani a cikinsa hakika ya zo masu wala kadija ahum hakika ya zo masu min al'amba'i na labarai ma yi muzdajar na abin da akwai gargaɗi mai tsanani a cikinsa wato abin da ya gabata na wasu al'ummomi da suka yi irin wannan saurin kan to hakika ya zo ma su waɗannan kafirai na yanzu shaɗin da ya kamata da su kalli wancan abin da faru su gyara abin da suke su zo su imani abin da aka yi masu su wanda suka gabata san ma Allah ya ce hikimatun baliga hikima ce baliga mai isa matuƙa wacce ya kamata duk mai hankali ya kalli su gargaɗu kuma sun hajjin amma ina gargaɗin mai gargaɗi bai amfana ba bai amfane su ba ba su dawo suka abin da ake so ba ko kuma wa ma tugunin nuzur wato ainihin gargaɗin zai yi amfani an hun saboda haka ka juya baya ka kyale su inda ka kira su kayi kayi sun isar ka ba su lokacinka yauma wato ainihin yauma yadda ujja'i ila shay'in nukur wato an hun? ka juya baya ka kare su zuwa da yinin nan wanda mai kira zai kira a cikinsa ila in nukum zuwa ga wani ɗari da ba a so a je gare shi shine tashin kiyama zuwa filin nan da za a taru shine hisabi da za a yi bincike da za a yi ko ka juya baya ka kyale su shine zuwa da wani yini da mai kira zai kira ila in nukum zuwa ga wani abin da ake kyama ba a saushe. shi wannan ranar su wato rai, kafirai khushan absaruhum sannan su zai zama kaskantacce kowa ya kasa da kai yakhrujuna min al-ajdathi ba su rika fitowa daga cikin kaburbuwa ka annahum jaradun muntashir kamar fari wato muntashir ababen yaɗa ko ababen watsa samari da suka fito ababen wasuwa motsi da iladda suna masu wato taushi da gaugawa zuwa ga mai kira kuma kan suna kasa ya kafin kafiruna a wannan ranar kafirai za su ce haza mun asir wannan rana ce mai tsanani rana ce mai wahalan gaske Allah ya kare sun ka koma ayoyin nan ku guji abin da suka kunsa da abin da ake gaya mana dama abin da sura ta kunsa hikimatun gane wato abin da za a faɗi ne a gaba kuma abin da aka faɗi cikin a baya da aka ce wani ƙadija ahun minan an masu da muzzaga wannan abin gargaɗin wanda yake ya matuka matuƙa nihayar ta hobe rigza wato ainihin abin da haka hana mutum hani da tsanani shi yake kira izzaza kun gane shi kyau mafihi muzzaza ainihin ga labarin da ya zo masu wanda za a basu biki a ta ko wani kadija ahun minan amba'i abinda malamai ke bambanta tsakanin annabu da alhaba na ba'u wani labari ne daga cikin labarai kamar yau a bada labarin kusan annabi adawa ai ba ita kadai ba ce ko labari amma ta ɗauko ta a yanko labarin ainihin mutanen annabi hudu ainihin ɗaukar da labarin su mutanen annabi sale mutanen annabi luku mutanen annabi luhu to a yanko wani labari a ba da shi labarai masu ya shake ma manu ba'u amma alhabar labari mai faɗin gaske ku gane da kyau to ne nan ake so a faɗa mana ولقد جاءهم من الأنباء أي أخبار إهلاك الأمم المكذبة رسلهم labaran halaka al'ummomi da suka karyata manzanninsu ai ya zo masu kuma labarin da yake mafi zumuzaga a cikin shi akwai labarin wajen gargaɗi a cikinsa da tsoratarwa gargaɗin ya ce matuƙa shi ne izgida wato na hu girgiza abinda za ka hana wanda za ka hana abin tsanawa da ƙarfi da tsanani ba wai da wasa ba shine ake amfani da wannan kuma ma fi su musgaja gargaɗin da aka yi masu da labarin abin da ke cikin halakawa akwai gargaɗi mai zafin gaske don kuka duba ko abin da makaranta na abin da kuke ma'adawa kamudawa mutanen annabi nuhu mutanen annabi lutu fir'auna ne da aka yi akwai yanayi na ne wato izbijari a ciki nuna zafafawa wajen yadda azaba ta faru da kuma yadda da ciki ne shi ne sallah ke hikimatin kayan khabar wato wannan kamar khabar ne ake bayarwa da wancan abin da za ta ma fi muzajjatin wato hikimatin balira lallai akwai hikima mai uka matuƙa ta matun balaga izayatuha la khaladun fiha hikima ta kai hikima ta kai matuka da ba da za ka kalle shi ka ce a wani wuri akwai datin daidai hikima ce ta ubangiji yadda aka halaka al'ummomin nan hikima ce ta ubangiji da ya nuna don yan bayan su gargaɗi shi yasa duk da aka zo ana karanta kirka. bayan sauraren ta za ke ce a ciki a matsayin abin mamaki kawai na wani abu ya faru ba a'a abin da za ka rika hasashe wani ciki ne na laifi ya jawo masu wannan hukuma da aka yi masa wannan abin da ya faru tun a duniya ko kuma a'a narko ne na azabar gobe ta maza a yi to banda kallon azabar cikin waiwaya ta ga inna lillahi wa to shi ma ka ji na riko da za a faɗi abin da za a yi wasu gobe kiyama na azaba to waiwaya za ki ga waiwani irin laifi suke don shi laifin ake so ka yi sauki suna kai ka je ki irin shi an gane da shi to haka nan su ma nan abin da ake masu nan shi ke mutum balewa hikima ce wacce ta ce matuƙa amma tugunin amma mai gargadin da ya gargadin gargadin bai amfana ba an gane Allah ya kai ne. wa malin nasbi malin yace malin nan kawo ne domin a kore kawo al-istifhamul inkari ko kuma a tambaya da ke kore ka ce kore ya ne ma shogunin zuhur an wato gargadin bai amfanar ba domin an yi gargaɗin, an faɗa kai sun faɗa kai ba amfani ba ko kuma ka ce a'a tambaya ma ake kamar tambaya ce in inkari shin mai gargadin kuma ya amfana shine ma'ana ta tambaya kenan an gani da kyau saboda haka sai Allah ya ce kusa wallah anhum juya baya ka kame su ka rabu da su wanda ya ce kai da duk mai wa'azi in daga kan musulmi a da ake gaya musu kinan sun gargadi sun kisar sun bayanin da duk aka dora musu su isar wanda ake kinsa isar ma to in ya fahimta fadin lillahi alhamdu haka ake so in kuma yaƙi ba dajewa za su su ce filin sai sun tursasa sashe ba don magana ce ta imani magana ce ce yadda ba sa a yadda yana hannun Allah in ka tsaya kake tsaya da za ka ci gaba zuwa idan da kake ko za ka lalace a kan shi ba yadda ba kuma ka tafi zuwa ga wanda ta yi shi kuma ya fahimci ka ba ko kuma wa'azi da ke daga nan za ka bari a'a sai ka juya baya ka kare su wata rana tana nan zuwa shi ne ka Yau ma yawma yad'u da'i ila in nukum ka kare ka juya baya ka kare su zuwa ga wani yini wanda mai kira zai kira hu israfil mai kiran nan shi ne mala'ika israfil wanda ainihin zai zo ya kira zuwa ga ilashai in nukur zuwa ga wani abin da kowa ke kinsa wato munkir tunkiruhun hulukusu bi shiddatihi dukkan rawuka suna kin wannan rana da abin da ke faru a rana kowane tsananin rana din shi ne ke yake huwal hisabi shi ne hisabi da za a yi mabayi ko a duniya ba ku so a bincike ka a bincike ka a bibi ya kake abubuwa kamar da annabi yake cewa ko man nuqisa hisaba ba bannu isa hisabu uzi duk wanda aka tsananta masa bincike za a masa azaba ni za a bi daidai shi sa ake fatan abuwar ta ubangiji da gafara Allah ya kau da kai ya yafi da abuwa ya kare shi kenan sai a wuce a shiga aljanna amma za a bi to kenan sai an shiga wuta domin ku rubi yadda laifuka suke abinda za ka yi ka taɓo fushin Allah musamman a yau yadda abuwa suka yawa wannan rana ce da kowa ke tsofinta ita rana ce wa du'a wato ainihin rana ce da za a yi kira kowa zai zo wa huwa irin kiran da shi mala'ikan zai yi zai ce ayyatu hal ibamul baliya da ke rai wacce kika zama kika da kika zama inda kika zama wal awsalul mutaqati'a ya ku wato gabai wanda kuka tsinke kowace gaba ta zama inda take wani homul mutafarika ya ku nama da jikuna wanda duk kuka rarrabu daga jikin wato kasusuwan ku wa shi'urun al-mutamarrita da ainihin wato ainihin shi'ur don ko na tari kinan ko wato gashi ko kuma ji ya shi'uri a duk da mutum yake ji wanda a ranar biyu sama daban-daban tunani ya zama saboda na yana inna Allah ya amuru kullum an tattalina tattalin kawo Allah yana umarta ku ganga jiki gaba ɗaya nama kashi ɓargo kowa yana umarta ku duk kowane ya dawo da yake kiran da zai yi kenan an gane da kyau to idan yi wannan kira ɗin wannan kiran da kowa ke ya ji kira ɗin ko a kyala wanda aka kira su aka yi kira su su zo su je suka kikini a je a kyale su wata rana tana nan da za a kira su ranar ko sai sun ji kira yanzu mai kira a nan wanda kiran sun sun ji zai amfani su kiran shine kira a zo a bi Allah a man zo a bi Qur'ani da sunna shine kiran da zai amfana ran da wancan mai kiran da kiran za a ga alheri ana fahimta da kyau to shi kenan kira wanda ya ji farin alhamdu ran da wancan mai kira ya kira zai ga alkhairi masha Allah wanda ya juya bayan kale shi zai jira kiran mai kiran da dubi duk ya ji kuma dubi duk ya amsa a yadda yanayin kafirai da za su fuskanci wannan ranar shine Allah ya ba mu labari sha'an gannan su a wannan ranar wato suna kaskantattu dalilan kina ganin su wato ainihin gannansu a wannan ranar ba gannai ne na wanda za a buɗe ido a ji daɗin kallo ba kowa ya yi ƙasa shi Allah ya tsari kafirai a ran nan ba mai iya daga kai domin a matsayinsu na masu laifi ne ya kurjuna minan al'adad lokacin da shi ne aka ce ainihin ya zama kamar wato hali ne ya kurjuna nasa minan al'adad ma'ana min kubur ranar da za a fito da mutane daga cikin kaburbura wannan yaushe kenan shi ne ranar da idanu din za su zama iskantattu ranar da an fito da mutane da cikin kaburburan su ta'annahum jaradun muntashir kamar wasu fari wanda suke ababun yaƙawa la yuridu la la yadruna aina yazhabuna min al-khawf wal khiyara ina za su tafi ba saboda abin da ke tare raga mutane na tsoro da firgici da tashin hankali da ruɗewa malamai suka ce yanayin wannan rana rana ce lallai ta ban tsoro rana ce ta jirgiti domin ta ɗauki fari in mutane su a inda suke sun tattara a kan kara ko kan wani abu ka je ka taɓa zai suka tashi babu farar da take cewa duk mu nan kudu ko mai nan arewa ko mai kowace ita ce kowace za ta nufa za ta nufa ba ta aka wasafa mutane don jirgice a rana za su fito daga cikin kaburburan su wato a jirgice kamar yadda faru kara ta cuta ke tafi a jirgice kuma duk da jirgitar ta su kiran nan da ake sai sun ji kuma can za su doka Allah ya kare ni ba na wasu faman kirmi ranar yadda za ta kasance Allah ya kare ni Allah ya ce muhu da ina ila da'i mana mutsira'ina madina ana kusur suna masu gaugawa zuwa da shi mai kiran muhu da ina ma'ana shi gaugawa amma ba gaugawa da ke yake sama ba dukkan su kan da ya kasa kuma har ya ce kamar a yanayin biyan majina a nakin kowa ya zaka wuyan shi saboda abin da aka kira su zuwa gare shi cikin iko na ubangiji duk da ba daɗi kuma kamar kowa su ke je gami zai gani a wurin kowa ya zaka wuya haka za su shuka zai su kowa kuma ya kasance kuma tare da gaggawa zuwa jiki mai kira mai kira na nan duniya ya yi kira maimakon a gaugawa a kiran ajo inda yake a an ku kiran a yi amfani da kiran a yi ba a wannan ranar shi mai kira na kan za su zama muhuɗi da ilajjafi za su yi gaggawa suna masu sauri zuwa ga shi mai kira nan shi ne mala'ika kenan da "Kulul kafiruna hakirai za su ce wato minhum da cikin su haza mun akhir har wannan rana rana ce mai tsanani ai abun alal kajirina, kama sul mudassir kama yadda yanzu cikin suratul mudassir za su ce haza yau ko wato ainihin wa zalika yawma idin yawmun asir alal kafirina ghayr yasir fa zalika yawma idin wancan yini da ake muku bayani yi ne a mai tsanani alal kafirina ya ce. kan kajibarai ba mai sauki ba ne amma mummune bayan allah allah zai sauƙi masu wannan yini wasu ma a shigar da su cikin inuwa a wannan ranar Allah ya saka mu cikin wannan inuwa ta ubangiji wanda take wanda suka shiga cikin ta ba za su san ne ake bala azaba a wannan rana to su kafirai ga yadda za su fuskanci rana a nan an kira su sun ki a ranar su amsa kiran mai kira a ranar ba magana bijirewa da fantarewa sannan kuma su da kansu za su faɗi su ci wannan rana ce mai tsanani domin cikin tsananin suke Allah ya tsare ne an gane da kyau wato ainihin rana ce mara daɗi kamar yadda malaman tafsiri suka yi bayani ina ganin kada mu faɗaɗa mu ci gaba mai Allah ya tsare كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجب نعم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وقدرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر نعم في استثوار Allah ya masa rahama ba'd al-kalami fi ayati inshiqaq al da fi al kubra bayan yin zance da magana a akan ayan nan ta tsagewar wata wata ta zama ɗaya daga cikin alamomi na tashin kiyama manya-manyan alamomin tashin kiyama wato ala al'alamatin kubura ala kulli kiyamin sa'a ya ce daga cikin manya-manyan alamomi na kusantowar tashin kiyama wata kuzibin nasi biha da bayanin karyatawar da mutane suka yi mata wato atba'a ta'ala amsalan ayatin rusuli salifina sai Allah ya bibiyo da wasu misalai na wasu ayoyin da Allah ya ba manzanni da suka rigayi manzo sallallahu alaihi wasallam wa jaza'an min wato ainihin da bayanin sakamako min kadihim min umarci da irin sakamakon da na karyatawar al'ummomin da suka yi masu shine ayoyin da za su biyo baya wannan kuma za a yi ta mana ma'ana mun ji wancan aya ce mu'jiza ce aka ba annabi sannan wanda an ba shi dan a imani da su karyata ta sai kuma za a biya mana manzannin da suka zo gabaninsa su kuma irin gwagwarmai da suka sha su da nasu al'ummomin da irin yadda aka masu bayan karyata al'ummar wato manzanninsu Allah ya ce kazzabar qablahum wato ainihin kazzabar qablahum qaumun nuh gabanin su mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam su karyata shi kazzabar qablahum qaumun nuh mutanen annabi nuhu shi ma su karyata shi fa kazzabu abdana suka ƙaryata bawanmu wa kalu suka ce majnunun wasu jir majnunun mahaukaci ne wata azubila wasu jir a ji abin da suka gaya masa sannan kuma wato ainihin kalmar izdijar kalmar ce da ake gaya ma wanda aka gaya ma ita zo a matsayi na a wulakanta shi bayan sun ce wato majnunun taɓaƙe kenan ko wajujir ma'ana in ta haruhu, bi sajdi wa ghairihi wanda kuma yake suka wawanta da hankalin su kenan mahaukaci ne wanda suka nemi su masa duka mahaukaci ne sannan kuma wanda suka wulaƙanta shi shine izdijar kaɗi ba a zuwa ma mutum a ci mutuncin shi cikin al'ummarsa cikin ɗan uwansa cikin jama'arsa shine intihai to haka suka gaya masa wannan kalmomin marasa daɗi fada'a rabbahu annabi nuhu sai ya kira ubangijinsa anni maghalumu anni maghalubun ni wanda aka rinjaya ne lallai ni wanda aka nema a cikin na ne fantasir da ubangiji taimaka fatahna abwaabas sama'i bima'in munhanim sai muka buɗe ƙofofin sama jima'in da ruwa ya zama ruwa na zubowa mun hane ruwa mai zuba zuban da kace kamar da bakin ƙwarya wa fajjarna al-arda uyunan haka nan ita kuma ƙasa muka rika kulkulo da ruwa wato idanun ruwa daga gare ka insha Allah shine wa fajjarna al-arda uyunan falta alma'u ala amrin alƙudir ruwa guda biyu suka hatsu, na sama da na ƙasa ala amrin alƙudir a bisa wani al'amari da aka ƙadara wani abu rubutacce zai faru a kan mutanen annabi nuhu sakamakon taurin kai da taurin kai da suka yi mai su ƙarya an gane da wato kenan wa'anin ƙuraitawa wato ainihin ƙaumu nuhin mutanen annabi nuhu wanda ba su ma sun ƙaryata wanda ake ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallam kamar ana so a nuna ba shi ne farau ba kafin a yi mai abin da aka yi mashi to wasu sun riga su ne mutanen annabi nuhu na farko sun ƙaryata shi wato ainihin bayan ƙaryatawan suka ci mutuncinsa da gyamai maganganu marasa daɗi mu abdana Allah ya ce suka karya ta bawan mu shine no alaihi salam wa suka ce majnun kaba kere wa iya jibillah ko a gaba garin mutane haka ta ce mutum mahaukaci ai akwai alama ta ce babu wanda ya nabin Allah wanda Allah ya koshi da sako mai matsayi mai daraja annabi nuhu ya cikin ulul azmi min rusul amma aka kalle shi aka gaya mana magana والزجر أي انتهروه بالسلب وغيره suka tare shi suka zage shi da wani abin da ma ya fi wannan jikin gaya mashi saboda haka kun riga kun san annabi nuhu wahala da ta ake karkari da hamsin yana wa'azi kuma duk salon wa'azi da ake je a yi wa'azi ya a yi da rana a da daddare a gana da wasu sirrin kenan wasu a fili cikin yanayin da'awa da malamai a yau suke cewa usulun da'awa hanyoyi da mai da'awa ya kamata yi wannan babban mutum da a gana da shi ba cikin jama'a ba wannan mai mutum ne wannan mai kuɗi ne ga yadda za a gaya mai wannan talaka ne ga yadda za a jawo hankalin shi duk hanyoyi da ake bi a wa'azi a nuna nuhu ya ji ya ɗau tsawon lokaci yana yi yadda shi ma yana cikin tsarin mai wa'azi ba ya ce yau zai fara gobe zai kama ba yau zai yi gobe za a fance shi duka annabi nuhu ya yi wannan kun gane da kyau amma ina wasu jirkita ainihin tare a wani wurin kamar yadda Allah yake ba mu labari cikin sukta shara suka ce la illam tantahi ya no la takunanna min al-marjumin tawa kenan daga shine wancan din sun ji kare na nan tafi wallahi in baka bari ba abin da kake yano wannan wa'azin da wannan abin da kake ga wannan da shawai mu ba su waɗanda ya gusa ya ukana wannan din mu ba su bayan allolan mu ne da muke bauta musu in baka bari ba ne ta kunan ne min murshidi wallahi sai ka kasance cikin ababen jikewa jifa ta san jifa a kama mutum a yi mai kisa aida amma a yi ta jifa har mutu mutunci wata suke so suka ce yin bai ba za su mashi sai da kuma kai mulki ta ta ne wannan ayan da mu karanta ta gaba duk sai da ya gama komai da komai wani wurin ma suka ce sai da ainihin ya cewa ba abin da za su a gaba su dai kara lalata ko shine رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك تذرهم يضلون عبادك ولا يلدوا إلا فجرا كفارا haka yi wannan shi ne fada a ainihin ta gaba ko fada a rabbahu sai ya kiraye ubangijin sama na yi ubangijin sai ta rabbi ya ubangiji la ta bar alal ardu kar ka bar wani a ban kasa wani gida la ta zar alal ardu min al kafirin diyara kar ka bar wani gida daga cikin gidajen kafirai har sai ka shayi shi in tazaru kuwa ta basu yuzillu ibadaka za su faci da bayi ga wannan yan tsirarin da suke tare da ni ke imani ma za su halaka su wala ya yi yajidu illa fajiran kafara kuma ba za su ma kara ba kowa ba wani fajiri kafiri kawai ba kaga shi yasa tun da ya kai kololuwa to mai wa'azi a yau Kai da wannan shi kai mai wa'azi ba za ka ɗau wannan sunna ta ku ba idan kai ba a yi maka wahayi cewa wanda kake masu wa'azi za su yi kuma shi ba ko za a yi maka ne ba ka da wannan baka a ba ka masanye wanda kake masu wa'azi ka ce waɗannan na yi na yi ba za su fahimta so da haka kawai Allah ya masa kaza ya masa kaza ko ku ce na ma kyale su babu wannan sunnar ba za ka sauke ta ba kan ta nabi nuhu ko da shi annabi ne wanda yi ake mai an gaya mai komai da komai a mamadin haka irin tsawon da ya to shi kenan a yi abin da ake a yi roƙi Allah a yi musu abin da ake musu shine bibi da su amma ki ba ka da wannan to da ka bi yadda mutanen da kake musu wa'azi da ta kunsu da sharrin da suke ma da kulle-kulle sai muke ta addu'a Allah ya shirye ki annabi ya tuka ɗaya fa wa'azi aka aka sa wawaye suka je suna jifan sa suka fasa mai agara amma ta yake da ubangiji ka shirya da su اللهم ƙauni قومي فانهم لا يعلمون ka ciyar da mutane ba su sani ba ne alherin da nake ka tare da shi ne ba su san aljeri ba ne an sha makance su daga fahimtar wannan shirya ɗin ka Allah ka shiryar da su ka yaye musu wannan da ke damu su wannan sunan ce ta za ta bi ta manzo a nan sallallahu alaihi wa sallam kai ta addu'a wa mutane da kake musu wa'azi Allah ya sa su gane inda kake faɗa Allah ya shiryar da su kai kuma kai ta ibada ta iya iyawarka ba ta dole kuma sai ya gane ba da wa'azinka inda annabi ba a gama gane kowa ya gane ba abin da ya bari sababar su suka zo suka dora kai ma haka za ka ji ma shi inda ya sani da wahayi da komai shine ainihin sai muka ji irin addu'a da ya yi hada a rabbahu ya kira ubangijin sai roƙai yake cewa an ni lallai ne wanda ba ka rinjaya ne domin a jingirka ya kai matuƙa lokacin da ake ce ya je da tsere jirgi wanda za mu ji a gaba an sa wanda aka sa ɗin da ya ɗin su zo ma su ta mai insulanci har da yake haɗa shi da ko da kusa yake ya wuce na ƙaƙƙata mashi dariya ya kuma al'amarin kuma zina wa'azin ya ƙi kuma koma kajinta ko kasar izgilanci ba inda ba a yi har yanzu kuma har gobe eh ai abin kuma yanzu ya ƙi an koma ana zina ko to suna faɗa maki jibbai ba ba irin abin nan malamai sun kawo kisoshi ko sun tabbata cikin abin wasu kuma a kari amma wanda ya tabbata shi ake faɗi shi abin da yake faɗi ta suka faɗi ta zuwa suna kaki cikin wannan jirgin da ya ɗin suka rika ba haya ciki saboda izgilanci da biyar da ƙarin tsokana amma Allah ya tsokan masu da cutar da ya da suka zo kwashe kajin su shafa mai jikinsu sannan suka sami waraka to almuhim dai abin da yake faɗa ma ubangiji a nan al'amari ya ce matuƙa ko hanni wato maglubun lallai ni sun na nema su rinjaye ne saboda aka ke. kawo saukin ta ya ubangiji wannan sauki shi ne aka amsa mashi ainihin shi ne za mu ji abin da a nan za mu ji amsawa wato sai Allah subhanahu wa ta'ala labarin yadda amsa ta kasance fatahana abuwa samai a wani wurin aka kawo jirgin da yadda ya saka mutanen da kuma su turorin ko amma a nan kawai su aka tsallaka aka ce hana. kamar dama kenan an gaya maka abin da zaka ji gaban ya ɗauki umarni ya zo mashi duk wanda Allah zai tsamar ya ɗauke su ya saka cikin wannan jirgi sun gama shiga har ɗansa yana kiran shi zo ya shiga ina shi bai zo ba har ruwa ya tara zuwa ya fara kulkulowa ta ko'ina, ya fara shanya wasu wuraren ya ce shi zai hau dutse ya shi ne nan Allah ya wani fafa ta hana wannan ya zo da kira'a biyu akwai ta hana akwai ta hana bi tasbir kina ko kuma bi takhfif duka kira'a ce wato ainihin mutawatira ta hana abuwa ba samai Allah ya ce maka buɗe. malaman tafsiri suke kare bayani a nan ku duba da kyau ba ta ake sai giragizai shiga sama suka zo da ruwa ba saman kawai kawai muka buɗe sama malamai suka ce ke nan ruwan ma da ikon Allah kawai ta wannan ruwa wannan ruwa na daban ne ba ruwa ne da girgiji ba domin sama kawai Allah ya ce hana abuwa ba samai muka buɗe sun sama jima'in wani ruwa na musamman na kira ina na tsanawa ruwan na musamman ne munhamir ma'ana munsabbun insibaban shadidan mai karara mai zuba zuba mai tsanani haka ruwa da zuwa daga sama haka kuma kan buɗe kiran ko da ruwa a wani ruwa cewa fara sannu wurin da ake tuyan abubuwan suna inda wuta take ita kuma ƙasa, daga nan wurin ma zuwa ya fara kukuwa don a zuwa mutane a ga Allah yake shina lafiya fajjarna al'arda ita ma malaman su ce a nan fajjara intijar abin da zai fashe kawai abu ya kashe Shi ne intijar na ki ta yanzu har abin da ki ko sai intijarun fi kaza intijarun fi kaza an ji an sa abu kawai ya fashe ya tarwata ne Allah ya ce fajjarna al'arda uyunan ai an wato tun tunjiru sai ya zama ƙasa kawai ta rika ƙugurin da ita kuma sama na yi ƙasa na yi kawai ƙasa ta rika ƙulƙular da idanuwa na ruwa da sama na yi ƙasa na yi Allah ya ce falta kalma'u ai ma'u sama'i wal ruwan sama da na ƙasa suka haɗu suka haɗe ko ina ba inda ba ruwa sai cikin jirgin nan kawai wannan al'amari Allah ya yi shi ne ala amrin hadi qudus bisa wani al'amari a qudus wanda aka wato ƙungiyar bihi fil azali sun fil azal haka Allah ya kunta za su taurin ba za su ji ba kuma tun da ba za su ji ba to ko za a share su da ruwan tsufan Allah ya kare mu wannan ya ce wa huwa halakuhum gharqan wannan shi da halaka mutanen annabi nuhu ta hanyar da kaga sura tana ta gaya mana abin da aka yi ma wato abin da aka ba annabawa aka ba annabi nuhu wannan babban mu'jiza ɗin mutanen sa sun mai tawa yayi yayi yayi na masu sala ta ci aka da shi Allah zai tsere da shi su kuma halaka su ko dan baya za su wasu an gane da kyau ne Allah ya ce وحملناه على ذات ألواح ودسر نعم تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدتي فكيف كان عذابي والذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم الله ولو فكيت وحملناه على ذات ألواح ودسور في قبل كسر النبي نوح وحملناه مكة أو إن جاء الله على ذات ألواح وبسراوة الجنة تروى سكينة مع وقت أكيسة da tsallina ko katakwaye wadda sun da بقوسوشي jirgin da aka yi ta mabuciyar kata ko da kusoshi wannan jirgin Allah ya ce ta jirgin a ainihina tana gudana ne a bisa kulawanmu da za a liman kana kuhiyar don ta zama sakamako da waɗanda suka kafirce mu annabi nu da za'an liman kana kufir ta zama sakamako abinda sarki ta an yi ta zama a tsere da wanda suka yi imani sannan abinda zai zo ya mamaye ta baki nan shi kuma sai zama sakamako ga wanda suka kafi ta mano alaihi salam wala ga taraknaha ayatan Allah ya ta mun bar ta zama aya Da yan bayan kenan fa hal mudakkir shin ko akwai mai wa'asuwa ko akwai mai wato la'akari ya gane wancan abu wa'azi da shi wato kai fa kana azabi wani zo wai yaya shin yaya azaba ta take ta Allah wani zur kuma ya gargaɗi yake in an yi shi ya kamata a ji dan a guje ma azaba ko ko a'a ba a saurari azabar kenan ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر hakika mun sauƙaƙe alƙur'ani da zikiri don sunatarwa da karantawa zama abin ambato ga wanda ya rike shi wato abin tunatarwa abin karantawa abin ambato ɗin fa halimin mujikin shi ko akwai mai tunawa akwai mai wasuwa ana ganewa wanda ita ce ƙarshen cutar a nan ake gaya mana cewa an ɗauke shi ya ka nuna shi ko wa hamallahu ana nufin annabi nu bai ba shi kaɗai bane da sauran wanda wannan halittu da ya saka ciki wanda suka yi imani da shi amma sai aka ɗauke shi a mamadin su kenan an gane da kyau wa hamallahu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa muka ɗauke shi ana nufin wato fi safinati kenan a cikin ita wannan jirgi amma sai aka ce ala zaki alwahi a kan wannan jirgin yakin ma'abuciyar katakwaye wadda da kusoshi a dusur wato ainihin wahuwa ma ma yudassaru ne bihin alwa min al-masamiri wa gairiha da kadin da ake duka shi a kafa shi ya shiga a cikin wani katako na kusoshi shi ake ce madusar ana ganewa da wasu irin abin da jirgin za a buga ke shiga cikin katako wannan ya kama wannan da wannan shi ake ce madusar a kalmar larabci wahidu a ɗayanta ana kiranta gisar kamar ta ce kitab sai ta ce kutub gisar dusur ita ce na aka faɗa za ta alwajin wadu jirgin ya ta katakwaye shi kuma lau ɗan shi ne nan alwa allau duk katakon da aka gaye shi yin sumun-sumun za a iya wani amfani da shi ko rubutu irin wanda mu ake kenan daga na ta sami allau sai ba wace ce allo saboda shi bai da ha ba zai ce allau <laughs> ko zai fari da kakuwa ko kana da wannan harshen cikin harkon ka malam bahaushe malam bahaushe bai da su to wanda aka kawai zai fi allo ya huta allo amma Ali allo ne an gane da kyau jam'in shi kuma shine <clears throat> wato alwa ko haka nan wanda za a share a rubutu ko a jirgi na ruwa ko a yanzu abin da ake yau ga ma abubuwa da ake yi ko jirage kenan da ababai da muke na gine-gine duk da ta tabbaye to shi ne ake sama Allah za ta alwahin wadda tur jirgin yamma abuciyar wacce aka yi ta da ta katakwaye da ainihin wato usoshi Allah malaukaci ce ta jiribiya a na. tana gudana tana gudana da bi ne na bisa kulawan wato bi mar'a a bisa ganinmu da kulawanmu mahfuzatun a daidai nan wurin akwai abinda da yan biya ke kokari wani irin su ce za su ma suna raki ne raddin su ce kuwa da suna kudin cewa tawili dangane da sifofin Allah bai halatta ba ba a masu tawili nan kuma gashi kun ce ba ku ce da Allah ya ce tajiri ya ne na tana gudana bisa zahiri a ce ne a bisa idanunmu ko kama ku ce tana gudana a bisa kulawar mu inji ubangiji kuma kun yi tawili wadda in kun ce mun yi tawili kuma kuna yi in kun ce muna tawili kuma kina kuna yi bai zan ina aka datsi kaɗan da a ya datsi kaɗan ta za rafi ha kashin haila da sauki tawili kala uku ne yan uwa akwai tawili wanda yake karɓaɗe wanda ake tun magabata an same shi sahabbai sun yi tabi'ai sun yi tabi'u tabi'ina sun akwai tawili wanda yake da ra'ayi sahabbai su ba tabi'ai ba su ba tabi'u tabi'ina sun fassara wannan abin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi duka zahirin sa an gane da kyau to wannan haka za a bashi sana akwai ne wanda yake bai shafi cikin na ubangiji ba ci kotun Allah a fahimta ce kalmar tana da ma'anoni biyu ta iya ɗaukar wancan ta iya ɗaukar wancan kuma a matsayin mai tafsiri kowane ya fassara za ɗauka shi ma wannan ana yin shi wanda ya shafi siffofin Allah kamar da ake ce kadiri ke ra'ayi ne na ko dole ba ka isa ka yi ne ba sai ka koma ka ga ya ta haɓar wannan wuri Abdullahi ɗan Abbas sannan irin su Abdullahi bin Mas'a'u sai ka gangaro kan tabi'ai su ne su mujahid su ɓawo. Ko a fu'ada sun hasanul basari ya kika fassara idan gano kan kajo tarihi imam malik idan haka ta fassara shi duka kakan wannan da jero din nan a bisa wannan matakai na sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina wata za ta fassara shi haka kika fassara wannan wurin tajiri da a'ainina tana gudana a bisa kulawan mu ba bisa ido ba kun gane da kyau an gane da kyau haka nan can inda Allah subhanahu wataala lokacin da annabi ya shiga cikin ainihin kogo da shi da abokinsa abubakar radiyallahu an a wannan lokaci makiya suka zo kansu kamar za su kansu abubakar Allah ya kara musu zaki cikin damuwa da tsoro nan ma Allah ya da aya ake gaya ma da abokinsa yake cewa la tahzan inna Allah ma'ana kar ka firgita kar ki ji tsoro Allah na tare da mu shi yake gaya ma abokinsa abubakar ya zama ayata sauka haka wannan cewa inna Allah ma'ana ma ta ubangiji ma ce ta zaki Ba'a, duk malamai magabata sahabbai tabi'ai tabi'ai har zuwa yau na gari abin da suka fassara cewa ma'iya ce an gane ma'iya ce tare ne na da gani da ilimi da taimako da karewa da kiyayewa da ainihin tallafi amma ba mai iya shi ta Allah yana nan cikin kogo tare da abubakar da ta'ibi da manzo sallallahu ba ko gane da kyau irin wannan duka sai a koma sai a ce eh ai da za mu bambanta da mu da ku ko ku zama tare da mu duk abin da muke muna mai da shi ne zuwa ga ya magabatar ka ce saraka kuna ku tawilin da kuke mu cikin Allah ko wala su in an ce الرحمن على الأرش استوى mai rahama ya daidaita jisal arshi irin daidaitun da ta ce ku ce ku awwala ku ce a'a illa ba wai shi ya daidaita ba da zakin sa a'a kudurar sa ce a'a ikon ta ne wannan to sai mu ce haka magabata su fassara mun samu fassarar da muke mun samo ta daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina da magabatanmu da suka riga har zuwa littafin da muke karantawa ko kuma ta ku idan ku samu ta wannan nan ne ba ta ko da fahimce ka in Allah ya ce mu ke ya gane ko kuma ya san lallai da suke tare da kai ta fi tashi ko kuma in mai gane ba masu sauraron ku su su Da dama ai magana ake a yi zube ban kwarya don masu saurare don masu hukunci su hukunci an gane da kyau wannan wurin yana cikin wuraren da ainihin yan suke so su yi ma ahlus sunna wani lokacin su ce za su yi masa karan tsaye to hujjar da za ka ba su kenan ka ce eh da mu da ku mu koma duka tafsirin nan kai ba mu muka yi shi ba da ya annabi ya karanta ma sahabbai sahabbai sallallahu alaihi wasallam su kuma su karanta ma tabi'ai radiyallahu anhu tabi'ai ya suka so daga nan ne a nan ne za mu tantance da na ku kusurar da tamu wa ciki mai asali wa ciki mai kishi an gane kyau. Allah subhanahu wa ta'ala ce jaza'an wato ainihin ughliqu intifaran an nutsar da mutanen annabi Nuhu cikin wannan ruwa da ya zo ya haɗe sama da ƙasa domin a taimaka mu annabi Nuhu abin da ya roƙa wato lokacin da ya kiraye ubangijin sannan fada a rabu anni mazlumun fantasir to an samar da ruwan da ya haɗi sama da kasa don a bashi mutum taimako ne sannan shi kuma a tseratar da shi su kuma a nutsar da su shi yasa sai aka ce wato an nutsar da su a matsayin taimako ga annabi nuhun sannan kuma ya zama liman da kufir ya zama aya wanda suka kafirce ma annabi nuhu nan an nutsar da su to ga yan baya da zama aya a gare su zama wa'azi har yau har gobe duk mai hankali in mutum ya kisar annabi nuhu lalle zai ga wa'azi a cikin sama da ƙasa gaba ɗaya duniya ruwa ya kulle ya haɗe cikinta sama na bayarwa ƙasa na bayarwa ruwa ne daga girgije ba ruwa ne daga ikon Allah haka nan ƙasa ita ma ba wani ruwa ne daga wani kogi ba daga ikon Allah kawai sama da ƙasa ta haɗe baya ita ba ruwa ce wanda yake cikin jirgin nan wannan ya zama aya babba shi yasa shi Allah ya ce wala qad ha ayatin wato mun aje wannan mun bata hakika mun bata abin da ya faru na kisan annabi nuhu na halatta mutanensa a waƙaina bazihi aljela waccan aiki da muke yi ubangiji mun bata ta zama aya ta zama aya ce liman ya biha ga wanda zai sami abin abin da aka yi abin zina abin wa'azi ko zai gyara ba ce bauki masariyar Allah ba sha'a amruha wata masa haka al'amarinta ya zama ainihin sha'a ba al'amari ne da za ka ce wuri ya ɓuya a wani gari aika wani gari ba ba ko ina sannan wata marra kuma hakanan aya ta kasance tun wancan lokacin annabi har yau aya ce da mai hakki da Allah ya ce fa halin din muddakin shi akwai mai ɗaukar wa'azi akwai mai ɗaukar kizina akwai mai wasuwa akan zo da ayat kamar tambaya da cigakin al-istifham Don a rika jawo hankali ne wannan abu da aka faɗa ma shin ko za ki gargaɗu ko akwai mai gargaɗuwa ko akwai mai kaurarewa da mai ci gaba da abin da yake a faɗa da bayan Allah a faɗa da manzanni sai Allah ya ce fa kai fa kana azabi wani zo kamar an yi ne an gama sai a ce wai ya kaga wai shin ya abin yake Su kafa kala a kaji wani zo nan ma malaman ta su suka ce nuzur ce shi ya fara gabata ya sana azaba su zo ko sai da annabi nuhu yake kare tasa'in da shekara bi tara da hamsin yana ta gargaɗin yana ta gargaɗin shi ne nufin to ya gargaɗin da annabi nuhu yayi yi masu wannan kuma yaya azabar da biyo baya biyo amma shi qur'ani ana wannan saboda wata hikima da balagar tashi ya fara gabatar da abin da inda ta magana take zo karshe sannan na karshen ta kawo ta farko amma shi qur'ani balagar shi da fasahar shi kiyaye haka shi ma ko ta hikima ke aka tsara wannan Allah ya ce fa kaifa kana azabi sai kun ga kaji azabi din zuzurta zo da kinan da sai a ce fa kai kaifa kana wato nuzuri wa azabi amma shi ma wani abu ne a nuna maka za zaba mata riga ta farko a ce an halaka kakkan wanda waɗannan mutane wanda ake addu'a Allah ya karɓa mashi gaba ɗaya aka share su ba a bar kowa ba kamar yadda ya yi kamar yadda ya addu'a din nan la tazar alal ardi min al kafirin zayyara la ta in tazarhu zullu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara Wa Allah subhanahu Ta'ala ya ce ya kina na ai inzari istifhamu taqriri wannan tambaya ce ta tabbatarwa ba su ba neman amsa ka ake ba ai haka yake gargadin haka kuma azaba Allah take in zo ma wanda ya so ainihin ta masa Allah ya tsare mu saboda haka Allah ya ce wala kad yasanna alqur'ana bi dhikri hakika mun yassara qur'ani mun sauƙaƙe alqur'ani mun sahare shi dan ya zama ne li Malamin yake cewa sahallahu lil hizb yassarna al qur'ana lil hizb mun sauƙaƙe qur'ani don da cewa ai in kana safina wato ajin tafsirin tunuhin ajibatun idan wancan jirgi ta annabi nuhu abin mamaki ce a ce tana tafiya cikin ruwa san jirage yanzu na teku ai a sama ruwan teku su shiga ko sama akwai rana ko akwai hasken wata ko akwai iska a waye wata bai da jirgin kwarin mamaki ko babu kwai jirgin yanzu jirage na teku da suke tafiya akwai amfani da suke da hasken rana da wannan oxygen da wane na wane da ba ni ɗarki ga baki ɗinsu ba amma ya ci jirgin wani da nufin sama da ya ba ba ɗaya ta da cikin ruwan amma haka ke ta tafiya shine ake so ka waiwaya ta gano idan har akwai abin mamaki dangane da wannan jirgin ta annabi nuhu وتقليصت بأعجب من القرآن وتفي القرآن أبن ما مكتبا جد وانت أبن ما مكتبا قرآن ياجيت أبن ما مكتبا الذي يسترناه وأن متسوق يشيء الله لنفذ بي ما أتضمنه جميع المعلومات حتى سوق يشيء هذا فما يزبع أبن ذاك ذوك أشيء أحدث في هذا في ثلاث سنة kowa ne ya haɗu haɗe tuwa eh wani ɗaya haɗe ce amma ɗaruruwa dubbai kyau mutane dubbai da su nuna suka da alƙur'ani wannan mu'ujiza ce wani abin mamaki daga ubangiji ake samu mana tare da abin da ya kunsa na ma'aluma yanzu gardawa suka zauna suke maka hada suke mamaki in wani hada suke hada hatta yadda ina ne ke kama da kaza wuce kaza da ke kama ya hada wata tura ce wata ake ce kama wata wuri ne wani wuri ne wata sun haɗe ce su a kwakwalwarsu wacce wannan haɗe ta fi ta kwamfuta wani ɗan uwa kwanan nan wani cikin mu. kamar shekara biyar ya fara haddisi ya ta wajen zuki biyar a biyar da ke son ce kawai ke ya zo ya game da irin masu jin shekaru ta shafe shi ba a masallacin Homa Jafar a tsorayi yana iti kaji ya ji ya shiga tola kawai yana fitowa ya fadin sai bacci to tun da yana handa na yana yi kirasa gaba ɗaya kwakwalwar gaba ɗaya malam duk da ya tashi zai karatu su su ke kwashi duk da zai karatu sai kawai haka kwanan nan duk da ramadan ɗin nan shekara biyar bana duk da ramadan ana can ana ta kokari na rukiya da magunguna da abin da ya dace na halal kawai kwatsam sai ya ji ya zauna karatu sai ji na take yi kacin bai su sati biyu da ramadan ba ya gyara shi cikin nan arba'in na shi mana ba iko bane na ubangiji yassar qur'ani kenan to shine ainihin wato nan ma ne yake nuna mana in kana kallon mu'ujiza da ka ba annabi Nuhu ta jiji to mujizar da Allah ya ba manzon mu sallallahu alaihi wasallam mu ma ta shafe mu shine alqur'ani to ta ji wata ga mamaki ko da shi ma aluma inda ya hada amma kiga an haɗa shi wa tashabu kama da juna ko wani bala irin maganar da ke cikin shi da suke ainihin mai wato ainihin jan hankali da cikin kwakwalwa da sauransu warrauka da ƙayatarwa wani kafara da da yawa da an yi kisa an maimaita ta can an sake haɗin ta can an sake ta jiya da darasi ta can a kabru A kabru imamu ahmad imamu ahmad ya ce an maimaita kalmar sauri cikin qur'ani sau ta kai cewa ku inna allaha ma'a sabirin wasu hiru kaza za har su ta kai a cikin alqur'ani sai hikima nan ku ba su cikin alqur'ani ne za ka ga irin wannan malam yake haka ya so mana magana ta ibn zubairi yace laisa min kitabillahi kitabu yaqra'u kullahu zahiran illa alquran dan littafai da Allah ya saukar ba wani littafi na ubangiji wanda ake karanta shi kakkaɓe shi a cikin kwakwalwa gaba ɗaya hadisi shi shi alqur'ani a taura a cikin mutane da yawa sun haddace ta zabura injila a zamanin annabawansu su ba sami wannan gakin ba ki alqur'ani wa zai ruhu wani ko wani shi sa'id ibn jubair cewa lam yakun hadha li bani isra'ila wani bani isra'ila ba su samu wannan ba wa lam yakunu yaqra'una at-taurata illa nazaran ghayra musa ba wanda ke iya karanta alqur'ani ka ba shi annabi musa ba a cikin su kenan wa haruna da annabi haruna wa yusha bin nun da kuma yusha bin nun wazi wa wasannin wa uzairu da uzairu su hudu kenan su kaɗai suke iya karanta ta daga amma kakafin mabiya annabi musa shi su duba ta cikin inda aka rubuta ta wani wata mu'jiza ce ta ne ta alƙur'ani amma alƙur'ani ba mutane na suka da su yawa Allah ya ba su shi ya gobe musu shi da shi nan a kansu Allah ya zaunar da shi yana ƙarƙashin wannan da hadiyar sanar Qur'ana da zikiri fa hal min mudakkir sai wa min ajli zalika tukitinu bi uzairin shi yasa ma uzairu cikin su isra'il lokacin aka fitine shi lamma lamma kataba lahum taurata an zahar qalbihi hina hina furikat lokacin da taura ta kone shi uzairu shi ya zo shi saboda yana da itaka ya sake dawa ya rubuta masu sai daga baya ko shi kenan sai bani isra'ila kuma suka ɗauke shi a dan bauta kamar yawa yadda ake kiran ko mutum da ya tashi yana karatun da zai kuma shi ma zama shehi shi kenan kuma sai mabiya kuma sai su mai da shi abin bauta to shi uzairu ma inda da wani mai bauta ma wani a ce da ɗan hujja hujja da dalilin ka ce shi ai da ɗan hujja hujja shi to yau wasu da ake masa ba da ma hujja ne wani za ka ga shekai ne ba a cikin da sai sai ɗan amma kuma sai ka ga wai ainihin shi abin bauta Allah ya kare mu shi da ma ne yake kara sa mana kisar yace ainihin kisar Allah ta'ala ala hadhihi al-ummati hizza kitabihi Allah ya tsare mu wannan al'umma haddace littafin su subhanahu wa ta'ala saboda ne biyar zaki umma domin ta rika tinti da abin da ke cikin sa yana cikin wannan fahalmin mutakir shan akwai ainihin wato min ɗalibin khairin wa ilmin fa yuhanu ali shine ma'ana hannu na kamar maliki fasara nan shin wai akwai mai neman alkhairi akwai mai neman ilimi to yadda nake ko da alqur'ani akwai in kana neman alkhairai na duniya da lahira ma'ana rike alqur'ani ka karanta shi ka fahimce shi ka aiki da shi Allah zai azurta ka da alkhairin duniya da lahira ba za ka tashi ba amma da tare da wannan kuwa karanta shi gaban malamai da suka san shi suka san za su fassara maka shi yadda ya dace ba ji su san zuciyarsu ba ka fahimce shi kuma kai aiki da shi to insha Allah alkhairin duniya za ka samu shine wala fa hal min mudakkir ai min ɗalibi khairin wa ilmin fa yu'anu alai shi akwai mai neman alkhairi da mai neman ilimi ko ne nufi ce mana da alkur'ani kowa laƙad ya sanar ƙoran da jikir ƙoranin muddakir wa karrar wato fi hadihi sura bitambihi al-ifhami ala annaha a'azamu min ayatin wato ainihin ko kuma ai wato ayyati kisatin bishar wannan kalmar wala tabiyarsa wannan jumla da wannan ayar an maimaita ta cikin nan wannan da muka fara karanta ta bayan kisar annabi nuhu bayan ta annabi adu bayan ta wane ne an ta maimaita ta karfi ta wani yasa ta maimaita ai mun ji ta a bai san zancen nan adam ne ne ai na ji ya kafa ta har ka bata lokaci ga wannan qur'ani maimaita ta da aka yi a kuliti kama an yi sanji ana ta kare sanatin da kai shin wai a kullum kana neman alƙur'ani to kana neman rike alƙur'ani kana neman tunatarwa su alƙur'ani kana neman wa'azi ga alƙur'ani kana neman hanyar da za ka tafi sai ka tafi ka aljanna rike alƙur'ani shi yasa dai an gama da kisa ka maimai wannan wal ifham da ƙara fahimci da bai ala anha a'lam cewa wannan ayat ce ta alƙur'ani da aka ba manzo wannan mujin ta alkur'ani ita ce ba wata aya da kissa da wani aka faɗa mashi ko aka bashi manzo kamar sama wato wani annabi kamar tashi gane ko da ka zo ta kissa a baya kiran da ha kauni ha wadihatan wato sa'iratul maqul domin wannan isa ko mu'ujiza ta annabi ta ce yau da kullum har ta ce kiyama tana nan ko mu'ujizojin su suna gudana ne a daidai lokacin sun gama yayin su amma mu'ujiza annabi musulmira ce ita ce alqur'ani kuma ga ta nan har kuma muna cin gajiyarta domin duk wani mai wa'azi idan yana so ya samu ko wanda yake ja da shi wani lokacin ko ya sallama ku misali shi ku ba abin da za ki karɓa ne kan da Qur'ani da Sunna ya sa kanta magabata amma wani za ki ce ta tsintoyi da wasu istoci da wasu labarai jiya da yau ki cewa labaran da su za ka ɗauka su ne wani wallahi yaro ɗan ƙaramin riƙe Qur'ani sai zai kuka in sa ki ga maka sai da za amma idan ya zama hujjojinka da dalilan Allah ya ce da ya ce duka fahimtar majalisar nan namu wallahi ba wani ke ba wani zai iya da kai ko dai ya ji ko kuma ya kare domin ya san ba zai iya da kai ba ko kaga mu'jizar Qur'ani tana nan Ya sa duk wanda yake so ya sami tsira ya sami kuɓuta ya sami wato cin nasara a matsayinsa na mai wa'azi to ya gawo ya rika alkur'ani da sunna a matsayinsa na mai so rayuwarsa ma yake kyau in dai shi musulmi ne wallahi ya rika qur'ani da sunna in ka rike shi shi kenan sai ka gan ka na tsaba wani ɗari hayaniya da za ta fi damun ka amma in ba su shi wani abu da ya taso hayaniya shi kenan sai ka zama kana ta kuma ba kana nema ka raba tsammanin ka a cikin ma daidai ya ko ba shi ba amma idan kana kan wannan tafarki na magabata na na malaman mu wallahi duk abin da taho na wani sabuwar fitina na wani sabon jini, ne sai ka gani kai a wurin ka kan san mafita kuma ka yadda za a yi fita Allah ya samu gashi Suna ganin sannan ta ka ba ci ba mu shi wata kila za mu a wani lokaci kuma muna da manya-manyan baki waɗanda muka yi suka kawo mana ziyara wannan masallaci mai albarka a wanda ina ganin zan dakata a nan wani bin kai kamar wato sauran fata a saboda a kamar da sauransu amma yanzu za mu ba wannan baki namu za mu gabatar da su sannan kuma ba su dama ko minti goma ko kwata ɗin nan kayi suna ɗauke da saƙo da na siyohi a gari waɗannan baki namu manya-manya su ne akwai a shek a salihu suleiman yindi wanda su suke halartar wa'azi na ƙasa na ƙungiyar jama'a ta izalatul bid'a a ya kama suna sun sun malami ne almaruf ne la yana tafe tare da mataimakin shugaba na wannan kungiya a nan kano a alhaji kuma shugaban gwagwarmaya alhaji ibrahim buba jada wanda ranar shi an kai masa ziyara wanda aka gayyace mu a matsayin mu ne wannan gari mai albarka to da daddare ne kuma ni a ranar na riga na sa wani abu da zan da wasu da ake za a yi rikin kuma ni aka tsora jagorancin mitin din yi da na iya na tura wakili na malam usman suka je da sauran shugabanni yan uwa na ada suna aka kai mai ziyara in ne ke tafsiri shi malam salihu an turo shi ne ya gabatar mana da tafsiri a wannan gari namu na kano alhamdulillah yana gabaci da wannan tafsiri nashi a unguwar gadon tsaya masallacin alhaji alhaji labaran jega a na yake tafsirin su tsakanin na jin tara zuwa goma a dare Banda ina ga babban nasara ce da babban abin farin a gare cewa babban bako da irin ayyukansa da abubuwan da suke tattare da su ya zo don yin gabatar da tafsiri na alkur'ani da girma a wannan gari namu babban nasara ce a gare babban abin kwanci ciki ne ba a duk za mu ce sai yi ma shugabanni na wannan kungiya addu'a da godiya Allah ya saka musu na alkhairi sannan kuma babban abin farin ciki abin da ake ciki na wannan kungiya na rabuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana haɗuwar wannan kungiya ta zama abu guda ya zama da matan abu guda ɗin ce an abubuwa ne na rashin fahimta a samu kuma alhamdulillah an fahimci juna akan mu Allah ya daɗa haɗa kansu Allah ya daɗa haɗa kanmu gaba ɗaya wannan tafiya ta sunna wannan tafiya ta jagorancin malaman mu ba tare da ba lokaci ba kada in cinye mashi lokacin shi a shekh salihu Suleiman, dingi zan mika makirfan a gare shi gabatar mana da abin da yake tare da shi a wannan ziyara a wannan matsalaki wanda babban malamin mu a shayar muhammad bin usman yake jagorancin sa a shayar falita fabul mashkura to masha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم muna ƙara gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya kawo rayuwar mu cikin imanin musulunci kuma ya ce da ke mu da zuwa ziyara ta girmamawa ga wannan masallaci juma'a na wannan anguwa wanda wanda yake jagorta wannan masallaci sheikh muhammad bin usman sannan mun samu babban na'ibinsa amininsa shugaban mu ɗaya daga cikin malaman mu dokta abdullahi Gezo. kamar yadda ya gabatar lallai wannan kungiya ta jama'a za su bi da suna. sunna aka sawa marika ya kuma ismail idris ta ya masa tare da babban malaminsa a sheik abubakar mahmud gumi da kuma shugaban gudanarwa da suka riga mu gidan gaskiya alhaji muhammad musa mai tsando da alhaji habibu badawa da masu kano da manyan malamanmu musamman shehu musulunci shek jafar mahmud Allah ubangiji ya gafarta mu Allah ya rance su Allah ya kyautata bayan su Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu gaba kamar yadda babban malamin mu ya ambata lallai mun shaida masa za mu raka wakilin shugaban majalisar malamai ta kasa a sheikh muhammad sani a wakilin sa a jihar kano wanda ya rattaba hannu ya sa ya tura malamai ɗaya guda goma sha shida wanda yake jagoran waɗannan malamai kuwa shugaban majalisar malamai na jihar bauchi sheikh salim suleiman lingi lallai shi ne ma ya sa muka yi jinkiri domin karfe hudu za a fara sai wani babban al'amari ya taso wanda muka jira har zuwa karfe hudu da rabi sai muka ga tunda mu musulmai ne ba kiristoci ba ne Allah ya tsara mana dokokinsa cikin alkur'ani shi yake a tura wakili Allah ya faɗa to mun wakilce shi kamar yadda ya faɗa lebura ibrana ibrahim dubajada matalikin shugaba gudanarwa na jihar kano na tsaya sannan ga hafiz malam mustapha adam matalikin shugaba gudanarwa na biyu akwai manyan malaman mu da suna sunanan cewa to ga sakon da mala ya aiko ni yace mu sani abun da ya sa Allah ya taimaki musulmai tun farko Allah ya fara zaben aiki da yake son bayi su yi masa shi ne mai wa'azi shi ne ya fara tura annabawa tun daga farko annabi Adam ko annabi Nuhu har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk musulmin da ya manta da wa'azi to ya tabi nabi yace tar da ku abin da ya sa shehu Usman dan Fodio ya ci nasara a wannan kasar mu ta Najeriya da kuma Afirka wa'azi kun gane ta tafi cewa da ya rubuta Allah ya gafarta masa ya gafarta wa kanin sa Sheikh Abdullahi Gwando ya gafarta wa ɗansa Muhammadu Bello da ba wanda ba mu ambata ba Allah ya kai yake na biyu Abun da ya sa Najeriya ta ɗaukaku dalilin shehu abubakar mahmud domin duniya yana cikin mafi da ba da ya sani da ƙasa mai ƙarfi yana cikin mafi mai bada. shawara harkar cikin ɗan Najeriya ne alutun na ɗan ibada. Ita na biyu wannan ƙungiyar da aka dasa shi a kan kalmar la ilaha ba, Muhammadu ba, sallallahu alaihi wasallam kitabu wa sunna. Yace to kada mu mace, ya sa Allah ya ɗaukaka wannan ƙungiyar wa'azi. Ita to amma ba za a ci nasara ba domin yahudu ya gano idan musulmai suka bar kitabu wa sunna to Allah zai tsora ma'ininsu a su mai muke ciki a Najeriya yau amma ga shi ba mu mutu ba shekara ashirin da ɗaya wasu miyagun malamai da attajirai su da 'yan siyasa su sun sa ƙungiyar ta rabu shekara ashirin da ɗaya kuma sai ga ƙungiyar ta haɗu har ma na zo wannan masallaci mai albarka malaika to liman nan mu gode maka musamman cikin watan azumi shi ne yake rike da sakon shek muhammadu sani ya jinga shugaban majalisar malamai ta kasa da shugaban gudanar ta kasa shek abdullahi balalau da shugaban agaji ta kasa shek isa waziri muhammad gombe suna zagaya ƙasan nan za su zo mana kano insha Allah shi ne ya sa wancan tab da azumi ƙungiyar nan ta haɗu ta yi wa'azin ƙasa a nan sani a bakar stadiya wanda dr abdullahi eh, Gezo yana daga cikin wanda ya ba da gudumawa Wanda dukiyarsa da ya sa ma da yake mu zo inda yake tafsiri na farko yana nufi addu'a Allah ya sa ni a kan mizani kiyayensa in suna in suna rayu ko sun rasu dukka da yake a yi musu addu'a Allah ya fi masa mana gaba ɗaya ba mu gidan aljanna da su yake na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a arjin mumini rani ɗaya so yake to kada mu manta waɗanda suka raba ƙasa suna nan waɗanda suka raba izala suna nan kada mu yi yarda da su a cikin sauri shi ne ya sa suka ce wai musulmai su ne boko haram ba musulmai ba ne kiristoci ne yake muna kai duk wanda ya saba wa Allah ko ya saba suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mun yace shi da sunan Allah kace Jafar kadai ya isa bala'i ce a duniya mu dan Najeriya mun gani sai dai dalilin kake shi miliyoyi nawa suka tuba suka dawo kan kitabu wa sunna ya kai ma jama'a da ya ce shi wani babban shehi mai kuɗi malami ne su duk abin da ya mallaka nan da zai bayar ya yi mutuwa irin mutuwan shek a eh, jafar mahmud adam da ya ba da shi ni kuma na ba shi amsa na ya rike dukiyarsa ya rike injinsa ya koma kan aqida kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya ce ka mu mutuwa irin ta jafa domin ta ma jafa ma ba jabaran ka bane maimakon Allah ne yayi wa Allah ma! yayi wa sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma! sai Allah ya masa cikin Allah ya sa yana cikin waɗanda suka mutu kada tsawaita muku da surutu don Eh, jami'in hulɗa da al'umma ce tunda lokaci ya yi an bani minti biyar ko goma ƙarshe mala ya gabatar yana da cikin za a rufe tafsiri na Sheikh Ali Suleiman Ningi ran talata 26 ga watan Ramadan kuma ya yi daidai da goma sha hudu ga watan August haifon annabi Isa alaihi salam shekara dubu biyu da eh, dubu biyu da sha biyu har shekara zuwa goma a masallacin alu sunna yan izana a anguwan tal'udu gadon kaya nan kano ana gayyatar kowa da kowa Allah ya tafsirce mu Allah ya samu dace Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka azuka mu da zaman lafiya Allah ka azuka mu da imani Allah ka azuka mu da son rai Allah ka azuka mu da horewa da yin wannan aiki saboda shi Allah wannan babban malamin mu da yake gudana da wannan tafsiri Allah kafi mu sani sa Allah ka biya masa bukatun da duk wanda yake taimaka muku shugaba imamin juma'a na wannan masallaci yana tafsiri a kaduna Sheikh Muhammad bin Usman Allah ya aminta da shi Allah ya Allah ya sa ya ci gaba har kafi alkiyama kuma duk abun da aka yi ta alheri Allah ya sa a inda aka yi kuskure mu dan adam ne Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Uh, shugaban wannan tawaga a uh, shek alhaji ibrahim bubazada duk ya ce shi jarimin hulɗa da jama'a ne magana ta gaskiya shi duk mai zuwa wa'azi dai a gaya mai karatu kawai amma jin wa'azin da ƙoƙarin sai kika, in ba ya sa ba yana nema ya fi malaman akwai da ne da turubba muballagin kawa ne na sani da yawa wanda ake fada ma wani jin ce fi kya a kan mai ciki su da suke duwa a ji suna nan kullum suna nan suna sai ka ga kokarin da suke kai in ba kai sa'a ba sun zo sun abin nan saboda haka Allah ya saka mashi da Allah ya kara mana kirin su wato zakakurai wanda suke dagewa wajen yadda za su ga an yada suna a ƙasa Allah ya kara musu lafiya shi ma ya kara musu karfin hali ko ya ba shi haƙuri domin ba a kano ba a koyana harkar wa'azi da tunatarwa abu mai wahala wannan baki da suka zo shi bisa jagoranci a salihu a suleiman inji da yake bakon mu Allah ya ba shi lada kuma ya ba shi ikon isar da dukkan kafanda. da ya zo da shi sannan Allah ya da shi zuwa da shi lami lafiya wannan ziyara a girma ba abin da za mu ce a bisa ainihin wakilci shi malam muna nika godiyarmu ga ita kungiya ta daha da ta kasa ga baki daya a bisa wannan jiya su girmamawa kuma ke wuri masu tsada da ake mana Allah ya ba da lada Allah ya sa ni zai Allah mai da su gida lafiya Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya ga su da kafirai su neman mu da sharri su ga da wajen Allah ya mayar a kan su neman mu da alkhairi Allah ya tabbatar mana taimakon wannan addini da dukiyarsu Allah ya taimaka masa ko da kujerarsu ta mulki Allah ya taimaka masa ko da ilimin su ko da basirar su da duk da ake tallafa ma addini Allah ya ba su ikon ci gaba da taimaka Allah ya kare mu da lafiya tare da imani marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin yanayi na kunci rayuwa Allah ya yi mu Allah ka ya yi musu buka musu ki neman addu'a Allah ya fi musu nan bukatun su Allah ya biya mu Allah ka biya mu kowa bukatun su na alkhairi Allah ka haɗa kan musulmi akan gaskiya Allah ka haɗa المسلمين كان هذا المسلمين كان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وجعلنا وقنا عذاب النار وهذا الذي الذي التي أما ينتقون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك بارك الله فيك البركة والله والله